Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yawaitar neman lamuni cikin sauƙi na ƙaruwa a Najeriya, sakamakon hauhawar farashin kayan abinci da tsadar rayuwa. Masu ƙaramin ƙarfi na fuskantar matsalolin da ke barazana ga rayuwarsu. wanda hakan ke tilasta su neman rance da kamfanoni ta hanyar manhajojin da ake amfani da su ta waya cikin sauƙi ba tare da zuwa banki ba sai dai ana zargin cewa da dama daga cikin irin waɗannan kamfanoni ba su da rajista yayin da ake amfani da wasu ana damfarar mutane da ba su san hawa ba ba su san sauka ba irin waɗannan kamfanoni kan takura rayuwar wanda ya ci bashin su tare da barazana da kiran lambobin wayar da ke ajiye a wayar mutum. mun faro da jin daga bakin waɗansu da suka yi amfani da irin waɗannan kamfanoni daga bisani kuma abin ya zamo alakakai na tabbatin irin wannan bashin da na ci wannan bashi na farko dai abin da na fuskanta shine akwai wani abu da suka yi kokari suka makala a jikin wayata suka kulla wayata ne ne ne wayata ta dinga aiki take ta daina aiki waya kwata kwata sannan kuma abu na biyu da suka kare min shine sun duk wani wanda na sani abokai da yan uwa da surukai sun tura musu da text message sun ce musu na ci bashi na ƙi biya wannan bashi haka muka yi ta yi da su kuma gaskiya ban ji daɗin wannan abin da suka yi ba saboda a hakan ma wannan abin da dalilin wannan abu sai da suka sa sa muka samu Allah da matata saboda sun ce na je na ci bashin kuɗin da bai kai ya kawo ba sun tura mata da sms ita kuma ta gani da na dage take ce min kai dan me zaka je ka ci irin wannan basussukan har a dinga turo mana irin wayannan gashi nan ka janyo an turo min text message an tura wa su baba su baba dubba da su mama dubba su daɗin abin da yake faruwa ba da farko sanda na taɓa bashi a ina ta karɓa ina ina biya a hankali a hankali to sai akwai wani lokacin da ya zo da ban da kuɗin da zan biya su shine suka fara kira na suna gaya munanan kalamai wai idan ba biya su ba za su kira mutanen da suke da wasu ɗauki lambobin mutane a waya na za su kira su su gaya musu ni ina karɓan bashi eh, da dai sauran abubuwa dai haka um, daga dai tambayoyi da muka mutane mutane da dama sun ce ai wani abin ya dame su har ya kai ga suna so su kashe kansu ke akwai wani abu da ya eh, dame ki haka da eh da farko dai ni ma dai haka na so in yi irin like wa'annan munanan tunanin dai sun zo mun. amma daga baya dai da na yi ma wasu mutane magana sai na zo na dan basar da maganan gaskiya na samu dai wa'ansu mutane dai na yi musu magana sai kuma akwai dai wa'insu mutanen da su ma hakan ya taɓa faruwa da su su da na musu magana sai suka ce kar in bari abin ya dame ni to sun zo sun daina kiran gidan kenan eh to gaskiya ni na cire um, sim card ɗin a cikin wayana to ban sani ba ma sometimes in dai na sa still suna kira ɗin suna tura min text kuma suna tura min um, message a whatsapp amma ba kullum kullum ba so daga baya kenan kin samu kin biya ko baki ba na samu na biya amma kin idan ka karba akwai kuɗin da suke karawa a kai so wannan kuɗin ne wanda suka ƙara a kai shi ne gaskiya ni na kibiya sai ka ga a cikin kwana ɗaya sai su ƙara kamar dubu ɗaya ko ɗari takwas Irin wannan abu da kamfanoni ke yi a cewar masana harkar wannan fanni yana jefa da dama cikin mutane wani irin hali. kuma sukan kwadaita wa mutane abin da ba shi bane daga bisani kuma abin ya koma cin fuska. Sunana Salisu Hassan um, shugaban kamfanin duniyar kwamfuta da ke garin Kaduna. Eto eh su dai irin waɗannan application ɗin kamar kamfanoni ne haka da suke zuwa su rijista da banki masu mafi inganci kenan. Na amfani da bankuna ne misali kamar microfinance bank wannan bashi irin da suke bayarwa ba kamar yadda banki suke bada ba ne based on percentage na dan wani dan abu da za a karba a za a iya ba mutum bashin naira dubu goma a ce za a biya misali kamar dubu goma sha biyar ko dubu goma sha takwas a cikin kwana goma ko kwana biyar haka da sauransu sannan kuma sukan matsa mutane gurin biya ko kuma kiran mutane da aka yi garantu da su ba garantu lokacin da mutum zai karɓi kuɗin ba a lokacin da mutum zai buɗe application ɗin ne fara aiki da shi inda zai shigar da KYC ɗin shi ne your customer a ciki to anan ake cewa mutum ya saka sunan mutum ɗaya ko sunan mutum biyu kuma wani sa'in sukan yi amfani da contacts ɗin cikin wayan mutum ko da mutum bai saka a matsayin garantu ba suna duba suna da access to contact din da ke cikin wayan mutum so in mutum bai biya wannan kuɗin ba bayan sun kira shi sun kira shi sun mai sms daga baya kuma za su fara ce wato za su yi ma za su fara gaya ma abokanka ko abokan hulɗan mutum cewa ana bin mutum bashi. Amma wasu sukan ce akwai masu shiga cikin irin wannan harka su damfari mutane a da ba su ci bashin ba amma kuma sukan nuna musu cewa eh, sun ci bashi wanda kuma daga bisani sai a gaba hakan ba. Ka san da farko an ce garin banza a farfarin banza ake kaga wajen su mutane zamu sukan shiga wannan abun da niyyar su cuci mutane ne to sai kuma su fada hannun yan damfara domin kowane irin abu wannan akwai yan damfara a cikin shi. akwai wanda su abin da suke so shine samu access na bibiyan din mutum waɗansu kuma abin da suke so duk da bayan da za a yi a cire kuɗi da bibiyan din mutum wadansu kuma daman sai mutum ya samu su credit card ɗin shi eh ka sa musu ATM number ɗinka da kuma da kuma sun ma kwatanta cire naira kamar ɗaya a ciki ko naira goma. Amma kamar sukan yi barazana cewa za su kai mutum rahoton mutum zuwa irin hukumomi haka. kamar suna yin irin haka a hana mutum amfani da bvn ɗin shi wanda suke cewa za su kai rahoton ka. A'a, ai a hukumance, a hukumance hukuma ta Najeriya ba su ba su dama su dinga irin wannan abun ba. sannan wasu ma daga cikin microfinance ba ne sannan kuma kudaden da suke karba a wurin mutane suna exploiting din mutane da yawa za ka ji ta farko suna mutum karya cewa kana ma zaune za ka ga advert ɗin ya shigo maka cikin waya cewa za mu baka bashin dubu ɗari biyu to sai bayan mutum ya cike kuma sai ga sun ci za su bashi dubu biyar ko dubu goma idan mutum ya karɓi wannan dubu goma nan sai kuma a ce nan da kwana biyar ya biya ta zama dubu goma sha biyar ko ya biya ta zama dubu goma sha hudu haka fiye da abin da noman banki suke bayarwa to shi yasa su karan kansu sai dai su ta sa hotunan mutane a jikin a jikin eh, mutane suna turawa da hotunan mutane akan cewa wane macuci ne ko ya gudanmu da mutane kan tsoron yin business da shi haka aka za ga suna turawa mutane kana mu kamar yadda kuɗin suke hauhawa malam salisu hassan webmaster kenan shugaban kamfanin duniyar kwamfuta a kaduna Nan gaba kaɗan za ku ji abin da dokar ƙasa ta ce kan irin wannan cin fuska da ake zargi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara a facebookcom aminiyatrust trust ko twitter.com/aminiya trust. Kuna iya malalibo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Nas FM a mita 98.9 a yau da jihar Adamawa da Unity FM a Jos jihar Plateau a mita 93.3 da Progress Radio a Gombe arewa maso gabashin Najeriya a kan mita 97.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. sai kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla, yanzu kuma bari mu ji ta bakin masana shari'a kan ƙa'idojin cin bashi da yadda ya kamata a bi matakan maido da kuɗi. Sunana Mutiyu a Kisaya, ni loya ne a nan garin Abuja. Barista mai dokar ƙasa ta ce game da cin zarafi idan mutum ya ci bashi. sannan ko kuma suna da hurumin kiran lambar waya wanda ya ci bashin ko kuma wanda ya tsaya maka a matsayin garanto? To haramun ne a ci zarafin mutum ko aiwa mutum batanci domin ya karbi bashi. Idan mutum ya karbi bashi idan bai iya biya. abin da kawai ana iya yi shine a je kotu a nemi kotu ta bada oda a tilasta masa ya biya wannan bashin ko kuma idan akwai wani collateral wato wani abin da ya ajiye a lokacin da ya karbi wannan bashin sai a nemi odan kotu a iya kwace wannan abu ko kuma su rike shi wannan shi ne kawai abu da ake iya yi domin karba kuɗi a karban bashi ba laifi ne ba idan mutum ya kasa biya ma ba laifi ne ba um, don hakan ba a iya wa wanda ya kasa biyan bashi wani hukunci saboda eh, bai biya kuɗin ba eh saboda bai biya kudin ba sai dai a je a nemi oda na kotu domin a iya kwace wani dukiyar nasa domin a mai da shi gurbin wannan um, bashin da ya kasa biya idan yana da mota ga misali ko kuma yana da gida hmm. ana iya zuwa kotu a nemi kotu ta ba da oda domin su kwace wannan abun su mayar da shi gurbin kudin da ya karba bashi idan hakan ya faru da dukkan da aka bata masa suna ko aka masa ƙorafi ko wani abu misalin hakan shi na ma iya zuwa kotu ya nemi odan kotu kan irin waɗannan mutanen. barista a kison ya kenan da bayanin matsayin doka a kan rancen kuɗi da hanyoyin mayar da kuɗin da aka ranta. Yanzu ga Jamilu Adamu da Yakubu Liman da bayanin wasu daga cikin labaran da jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Masu sauraron mu kamar yadda aka saba a kowane mako. A wannan mako muna tare da wakilin editan jaridar Aminiya Yakubu Liman, inda zai gabatar mana da wasu daga cikin abin da jaridar Aminiya ta kunsa a wannan mako. To jama'a assalamu alaikum. To barka da zuwa. Yawwa. Me jaridar Aminiya ta kunsa a wannan makon? To a wannan makon dai tana dauke da labarai masu labarai masu kayatarwa da ainihin nishadantarwa kamar a labarin da ke jan hankalin jama'a misali na tallafin mai da aka cire to tallafin mai da aka cire na wata guda me zai iya wa ainihin jama'a shine aka yi wannan kididdiga. akwai bayaninsa dalla dalla da idan wannan kuɗi da ake warewa ake biyan tallafin mai a wata guda me zai iya wa najeriya yan eh, najeriya tsakanin rijiyoyin burtsatse da siyo motoci da kuma idan misali za a rabawa yan kasuwa misali bashin rance ne nawa zai kama adadin saboda idan mutum ya duba jarida ya samu bayanin dalla dalla sai kuma batun yadda na kasassu da tsofaffi suka yi aikin hajjin bana wannan hajjin da aka kammala su ya suka gudanar akwai wakilin a can a saudiya wanda ya ba mu kididdiga ko da labarin yadda ainihin suka gudanar da nasu aikin hajji sai kuma bitin rikicin jihar Filato domin binciken aminiya ya nuna cewa cewa ainihin agogo neman haunin agogo ya neman ya koma baya dangane da wannan abu da ke faruwa da haka cikakken labari yana cikin ainihin wannan jarida ta wannan mako duk suna cikin manyan labaran jaridar? Kwarai ko su ne manyan labaran jaridar wannan makon. Mai jaridar Amina ta kunsa a shafin al'ajabi? Wai a shafin al'ajabi dai akwai labarin wani littafi da aka ara a wani ɗakin karatu wanda sai da ya shekara ɗaiɗaiɗaiɗai har ɗari da goma sha tara littafin yana a matsayin aro kafin kuma a dawo da shi a cikin wannan shekarar da muke ciki da aka akwai bayani dalla-dalla na wannan littafi da aka dawo da shi bayan tsawon wannan lokaci to littafi ya kai wannan tsawon lokaci to shi kuma labaran shekarar sa nawa kenan to hmm. akwai wannan bayani sai kuma akwai waɗansu labaran da suke mara masa baya a wannan shafi na al'ajabi kamar yadda aka saba. To a shafin dandalin nishadi mai jarida ta kunsa. A dandalin nishadi kuma akwai rahoto na musamman akan halin inda mai mawaki da ake kira fofotu yake ciki a kurkukun Nijar. Mawakin da aka ringa raɗe raɗe da cewa ya rasu amma yana hannun hukumomin Nijar bisa wani laifi da ya aikata. mutane shi dai wannan mawaki fofoto an fi saninsa da ainihin abokiyar rawarsa wato safa safara'u ta cikin kwana 90 to yanzu shi dai yana ga halin da ake ciki a wanda kuma ya bincike yi wa mana bayani dalla-dalla a cikin gwandanin nishadi to mun san dai jarida tana da shafin wasanni a wannan karan ko kuma ce a wannan makon mai jarida ta kunsa eh a bangaren wasanni kuma mun duba ainihin irin sabata juyotan da ke faruwa a manyan-manyan club-club na duniya inda aka wayi ainihin halin da wannan fitaccen dan kwallo wato da giya yake ciki a wannan kungiya ta manchester united bayan shekara goma sha biyu da giya dai kowa ya sani shi wato gola ne na ainihin kungiyar ta manchester united akwai bayani dalla-dalla sai kuma ta 'yar primary a gombe wadda ta yi fice a tseren wuce sa'a na gasar guje-guje da tsalle-tsalle da ake yi da aka yi aka nemi aminiya ta wannan makon za a ji labarin wannan yarinya a jihar gombe da irin ficin da ta yi a guje-guje da tsalle-tsalle To masu sauraro da wannan bayani na labaran da jaridar Aminiya ta yau ke kunshe da su shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da na Khadija Ibrahim da kuma Jamilu Adamu Muhammad Awa Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.